hukumar wayar da kan jama'a ta kasa wato national orientation agency sun gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro da ma ma'aikatan gwamnati kan batutuwan cin hanci da rasha da ya addabi al'umman ƙasar nan wannan taro dai ya gudana ne a garin maiduguri inda jama'a da dama kama da hukumomin tsaro da kuma shugabannin kafafen yada labarai suka bayyana irin matsalolin da cin hanci da rashawa ke haifarwa tsakanin al'umma musamman ma irin wannan yanayi da muke ciki shugaban hukumar na jihar borno alhaji yahaya imam ya ce sun gudanar da wannan taron ne don faɗakar da jama'a game da illolin da cin hanci da rashawa ke haifarwa musamman ma a ma'aikatu da kuma kaucewa yin hakan sanin kowa ne shugaban kasar najeriya General muhammadu buhari alkawuran da ya dauka yan najeriya in ya hau mulki shine yaki cin hanci da rashawa tafi wayar da kan mutane su rungumi wannan yaki na cin hanci da rashawa kamar wani hanyoyi za ku bi wajen yada wannan batu naku na musamman yakan cin hanci da rashawa za mu yi amfani da jama'a kasuwanni masallatai da sauran inda ake taruwa kullum kowa yana da abin da gudumawa da zai bayar don wannan abu ya nasara eh, ganin cewa yawanci an koka kusan wannan abu ya zama ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma a ma'aikatu me ne kake ganin ke kawo wannan matsalan kuma wanne ne mafita eh, akwai son kai in ba mun cire son kai kowa daina duba gaba kowa bai gode wa Allah abin da kalilan da Allah ya bashi ba za mu ci gaba da samun wannan saboda haka shi yasa abun yana neman hadda malamai na addini da shugabannin jama'a sai sun sa hannu sun dafa mana kayan mai nasara. Dr. Kamal Dawud ya masani ne a fannin shari'a daga jami'ar Maiduguri wanda kuma ya gabatar daga makala wajen wannan taro. Da gaske gwamnati ta kudurci niyan um, yaki da cin rashawa amma bata ɗauki matakan da ya kamata ta ɗauka ba abin da ya sa na fadi haka na ɗauki maganan da shi chief justice of the federation da ke faɗi a kwanakin nan da suka wuce akan cewa gwamnati ba ta da cikakken niyya da za ta yaki da wannan cin rashawa da yake dai addabi wannan kasa idan ka dubi abin da ya faru a gwamnatin da ta shuɗe yadda aka saci kuɗi yadda kuma muke jin labarin an dawo da wayansu kuɗaɗe ya kamata gwamnati ta tsaya ta fara tunanin yadda za a tsayar da cin rashawa a nigeria ko da yake loya ke amma aka dubi yadda tsarin dokokin kasan nan yake dokokin kasan nan ba su isa isa abun da za amfani da su a yakin da ake so a yi ba kuma a ce ga nasara abin da yasa in ka dubi yadda yanayin kotunan mu suke sai an kawo magana gabanta wa zai kawo waye zai investigation zai bincike a duka gaba daya yan adam ne yan kasan nan ne kuma an saba da abin da aka saba kana ganin za a samu cin ga nasara ga wannan yakin da ake tsammani za a yi ni ana gani ya kamata mutane su tashi daga bacci mutane sun fi kallon kamar cin hanci da rashawa ya ta'allaka ne akan kamar hukumomin tsaro da ku kuma masu shari'a me yasa kake gani mutane sun fi kallon abin ta wannan bangare kuma akwai ma'aikatu haka eh abin da yasa mutane suke ganin shine ana ganin kamar ai mu ne manyan mu ya kamata mu fara ko kuma mu muka san shari'a mu ya kamata mu bita. ko kuma su kuma hukumomin tsaro an san hakkin su ne a su ne su tsare mutane su tsare dukiyoyin mutane amma sai aka waye gari babu wannan abubuwan shi yasa muke cewa mutane fa su ji tsoron Allah san akan cewa za su mutu ko da ma doka bai kama su ba wannan matsala na cin hanci da rashari na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addaban tarayyar Najeriya wanda ke daukan fuskoki daban-daban tsakanin ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro da ma wasu kamfanoni masu zaman kansu wanda dalilin haka ne wannan hukuma na wayar da kan jama'an ta ce ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe don kauda irin wannan matsala wato na cin hanci da rashawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya